kamar ba mu dace ba kin min hakan ba ki kyauta ba kin ce amana ta ban be ba bayana fada ni na fada ni kin ga ko sun so su raba ni da ke ba za su ya ba majnuni na zama kan kaunar ki ba zan joya ba me kike nema in ba ki komai ba za ki rasa ba kin koya mini soyayya a baya ban saba ba Hamidi na na kwalla Kyalle zuciyarki kamar ta gwalla Dama ki so ni kawai domin Allah ha ha ha min a gaza Sada Sanda Sanda Sanda Sanda Sanda kammala wannan abincin ko wallahi yunwa nake ji. Ya kammala shi tantane.

Sajiya, ke kamar uwa kike a wajenmu. So, ba abin da zan boye miki. Wannan mutumin da ya aure ame ya ci amanar mu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amma gashi kamar mutumin kirki, kamili, ashe duk ƙarya yake yi. Ya tafi da ita garin da babu wanda ya sani. zaka san annali hali take ciki mutane mutane amma gobe zan tafi ga kakan mata na zan tafi to bani da tabbacin zan dawo balle ma za ka dawo sanda in allah ya yadda in allah ya yadda ammi za ta dawo ki kula da asiya a komai ki zauna kin je ki dauke ta uwa amin akwai kudin da na shaguna na na aski za su rika kawowa sai a kula da ita kada ka tafi ka bar ni ka tafi da ni gurin abi kuma me zai faru ya faru tare Ka da masu. Zanna! <laughs> Ya haƙuri hasiya, ya haƙuri. <laughs> Sha Allahu za su dawo, ya haƙuri. Mutum. bardiya ah, tafiya ce ina tafiya ce ta kama ne wani mutumi ne da ya aure mahaifiyata ya tafi da ita to shi ne ya yaudare mu so zan tafi gobe and ko da allah ya sa ban dawo ba mahaifiyata za ta dawo allah yadda akwai shaguna na na aski da suke tara kuɗi do sati to am za su rika kawowa sai a kula da ke da kanwata in allah ya sa kin yi idda sai sai akwai mutane na sai wanda kuka daidaita zan sa su yi miki komai da kayan ɗaki da komai da komai sai ki aure har yanzu ina mai ƙara baki haƙuri na sanadiyar mutuwar auren ki da na zama. Zan jira ka har ka je ka dawo. ban gane ba, ake ki jira ni. Ah, no this time. No ba a wannan yanayin ba zan iya alƙawarin komai ba. Ko a wani yanayi ne zan iya jiran ka har ka dawo mini. na ba zan no sanda no sanda da haka lalle lalle ku san me kuke kun canza rayuwa kun zubar da makamai su da haka ina mai ƙara jan kunnen ku kakku ga wai irin ko ba na nan ko ku yadda a zo a ruɗe ku da karya ko wane because yanzu an fara yin siyasa irin harkar ku da kuke yi ta da yawanci daga ciki yanzu an zubar da makamai ka yi haƙuri ka ku gina rayuwarku ku kula da iyayen ku yanzu a cikinku ya kamata by this time a ce da yawa kuna da 'ya'ya kuna kuna kuna da wasu da kuke taimakawa kowa ne amma duka to saboda haka ni dai zan tafi in ko ga bana nan aka yi muku aka zo aka rude ku aka tafi sabgar siyasan nan dan a baku duk abin da za su baku yanzu za ku gama da shi in tsautsayi ya sa ka tafi garin abin da za ka faranta musu rai ka sari wani ko kai wani abu aka kama ka wallahi sai ka iya kare rayuwarka a kurkuku su 'ya'yansu suna can wata ƙasar suna karatu ko ganin 'ya'yansu ba ku taɓa yi ba sai dai ku a kira ku aje a ce ku je ku ta jagaliya idan ka ga za ka taimaki rayuwarka ka nutsu ka riƙe sana'arka ko ƙaƙa kake samu in za ka taimaki mahaifiyarka da yan uwanka za ka yi nasara kuma Allah zai saka abin albarka. Oga kake ta nasiya kamar za ka bar duniya kamar in ka tafi ba ka dawo ba? No ba haka ba ne zan dawo mana. Kawai dai tafiya ce zan yi wace Allah ne ya sani zan dawo ko ba zan dawo ba tafiyar da ne ko mutuwa ce in dai ana tunkarar ta sai na tunkara. So kawai fi mun addu'a. inda rabon za mu sake haduwa za mu sake haduwa ku dai tuna abin da nake gaya muku kullum ai san da baka da matsala in dai akan ammu ne ko mutuwa kai baka yi asara ba ni fa wallahi san da ina da karfi na rantsa da Allah ban ka zan yi to kawai matsala ga na sirebi kuma inda zaka je gurin akwai sanyi kaga na bi ka ya labari kenan ni ma ƙara sawa zan yi kuma gaskiya ni akwai sauran nan ta tara ban gama yi ba ba gama na gama dan nan ka kowa shekaru amma kai ne yau kai ne yiwo mace ƙarya kai ne wannan ka ga wannan ka ce kana santa ka ga wannan ka ce kowa in ta zo kai santa kake ka tsaya ka nutsi kai abin arziki kai aure da in kai aure za ka daina wannan biye-biyen da kake wa mata da sanda na san namiji ya kai in ba za san kai dubu a gaban ka ba za ka fada ba sai dai fatan ka je lafiya ka dawo lafiya kai jago a kafa mu kafarsa wallahi sai na raka shi a kan sanda ba rayuwar da ba zan bayar ta ba in dai zai mutu wallahi sai dai mu mutu tare ha ba ba kwado ba duk ya dan wasu ne fa mu nan ya ɗebo mu ya mai da mu mutane dan mu daina jagaliya daga makaranta fa nake na yadda da sanda ne duk inda zai je in dai namiji ne bai sai wallahi kafan makafanka kai da Allah da Allah saurara wani ka bi ni ina za ka bi ni ka tsaya ka kula da mahaifiyarka za ka ce wani wai za ka bi ni in ka bi ni to in wani abu ya faru da kai ba ba man tare nan shine ya karatu shine zai bi shago duk shagon da muke da shi in dai namu ne shine zai ji duk ra'ayi kun san ranar da kowa yake biyan balance saboda haka shi zai je ya rubuta sunan wane wane ya biya in ma baka biya ba zai rubuta shine shi ago shi za ku raka ba kuɗi ko yaushe gaskiya ba haka da so ba wallahi Allah ai ko wuta za ka shiga sanda kamata ya ce gaban magabanka sai yau ga Allah ya biya hmm. barin je ga oga saboda makaranta sun mun wata magana Allah ya taimake ka su za a biya mun su dina za a biya mun Allah ya taimake sun katin da wahala ka kafa wannan sabon shagon ku ba da godiya miki kore ya a da gida Allah ya tsare Allah ya kiyaye kuma Allah ya da za mu dinga kawo kuɗi a kan lokaci Bai yana zaka ce ba za mu raka ka ba wai sanda kai ka daina maganar nan mu ba an mama shago ba kai ne zaka kai ne zaka ka kula da kuɗi ne dan ina kula da kuɗi shi da ni tafi sunana ibrahim suleiman shugaban cibiyar annur habal medicine center cibiyar da ta shahara wajen bijiro muku da ingantattun magunguna domin magance matsaloli da suka addabi al'umma na yau da kullum wannan cibiya tamu ta shahara wajen magance matsaloli irin na jinnu ko matsala na sihiri ko matsala na ciwon hanta ko matsala na rashin aihuwa ko ana samun ciki yana lalacewa wannan cibiya tamu mai albarka tana ba da magungunan dukkanin waɗannan matsaloli insha Allah. wannan cibiya ta yi fice wajen bijiro da maganin da muke kira masturbation cleanser maganin da ya shahara wajen magance dukkanin wata cuta da istimna'i ya haifar wa mutum ma'ana wasa da gaban ka ka biya bukata matsalar da ke haifar da kankantar gaba ko rashin sha'awa ko kuma eh, saurin inzali ko rashin karfi ko kuma rashin aihuwa baki daya ko ya tsinke maka mani ko karancin ruwan mani wannan magani na masturbation cleanser mallakin cibiyar anur islamic medicine ne an shirya shi ne an samar da shi tsaf domin magance dukkanin wata matsala ta al'aura masu fama da matsala na ciwon sanyi na mara ko maza ko mata kowanne irin ciwon sanyi ko mai daɗewar shi wannan cibiya tana da magani a cikin garin doso mun buɗe muku sabon ofishi a nan kusa da gidan salma ɗan rani idan kayi gaba a nan ofishinmu na doso yake insha Allah za a same mu a kowane lokaci ciwon koda ciwon sikila ciwon hawan jini da ciwon suka magungunan da ya shafi dukkan lalurorin mata kowane iri muna da tsari na ma'aurata ko kuma waɗanda suke fama da lalura ta rashin haihuwa ana samun sauƙi cikin ikon Allah cibiyar annur islamic center suna ba da magungunansu da izinin ubangiji cikin kankanin lokaci annur islamic medicine ba ta fito ba sai da ta shirya tsaf domin fafatawa da cututtukan da suke damu Assalamu alaikum. Sunana Malam Sabi'u mai maganin shaidanu wanda ke maradi da yarda Allah. kuma maganin shidanan nan shi ɗaya ne na ba na haɗawa ba na zane-zane shi ɗaya ne Allah hore mun kuma da yarda Allah idan Allah ya jarrace mutum da wannan ciwon insha Allah idan ya gane magana ta ƙare kamar zai yi jawabi akan wata cuta da ke damun ma'aurata ta bakin iska wanda mace Allah ya jarrace ta da ciwo na bakin iska wanda ke auren mace kawa wanda iskan da ake ce ma duna mai kaho gagarau namijin iska shi ne saboda shi wannan bakin iska shi ne yana tare da mace amma ba zai sa ta haɗuwa ba ko wani ihu ko wani kuka don a gane sai dai wani ciwon kai bakere mugun muhalki muhalkin shanu muhalkin ruwa muhalkin namiji ya zo mata shine mugun iska duk cikin shaidanu ya mugunta shine ke sa namiji asarar dukiya idan yana da mace mai bakin iska ita asara duk abin da za ya saya asara to shi aikin shi ne idan aka yi ma mutum aikin nashi wanda ya baka magani da kayi amfani da maganin shi daga nan baka yi kasala da ciwon jiki ba ko baka ga ka kwanta kayan mawarkin an kwashe kaya daga cikin wani gida an bar gida ko ai mawarkin an yi mutuwa ko ai wani hadari cikin kwana uku shi sirrin aikin shine nake ba mutane ko ni na na bada magani cikin kwana uku ba ga wannan bayanan ba bai ta yana nan yadda yake kuma duk mai maganin da ya baka magani na bakin iska ya wuce kwana uku baka samu lafiya ba to bai ka canza ko ni na hada ni ciki kuma idan mutum yana fama da ciwo bai san ko me ke damun shi ba ya kere kai tsaye ya bada sunan shi da abin sadaka take zan gaya mashi in Allah so yarda in kawa aka rike ma an hannu duk abin da ke damun ka cikin jikinka insha Allah wanda na iska ne zangawa da yarda Allah kuma wannan lambobi da kake gani suna wuce ka ɗauke su ka kira in Allah ka kai tsaye da yarda Allah duk larurar ka inda ta shaye ta baka iska ko ta sahiri za a ma maganin ta insha Allah kuma duk abin da kake ganin ka an likita an yi matsala ba ga komai ba dai haka abin da ke damun ka to insha Allah idan ka ba da sunan ka da abin sanar ka zanga ma abin da ke damu ka in eh, iska ne zanga ma da yarda Allah kuma in mutum yana so ya gwada ya ce ni ina da iska barin kallon ga malama hanna ji wani abu ya gwada shi da kashi zai ba kashe bayani insha Allah sanda karfe shagwanni ma gida zan tafiya kawai dai mai waya shi kenan da yadda ake ciki samu lebe ba matsala alaikum alaikum assalam Mamiyo. Sanda me kace? Mamiyo na ce. Kai sanda ka manta wannan yarinya ita ce wata ta sare ni din nan fa. Ta yanke ka ina. Ka daina magana a ta ci ba tace gare ta ba. Na sanda abinda za a yi ka gane. kawai sai da safin kamar yadda ka faɗa. Wannan abin ya wannan magana ta fi ƙarfi na. Mamiyo dare yayi ya aka na ganki ana. Sanda. na ji amsar da ka bi ma mahaifina kuma na gode ina fata za ki fahimce ni ba kawai ni na yi mai bayani ne na gaskiya so ina fata kin fahimce ni wannan damuwar da na gani a kan fuskar ka ba ta dace da jarumi mai da kakkiyar zuciya kamar ka ba no komai jarumta ko dakewa zuciya you know once an mi aka ce an taɓa ta ko wani abu ai ba ni da wata jarumta ko wani tafiya ce yanzu ta kama ni so zan tafi duk yadda dai Allah yi to shi kenan so ina kiman addu'a Allah ya dawo da ni lafiya za mu haɗu insha Allah insha Allah za ka je lafiya kuma za ka dawo lafiya na gode shiga da gida da kake an ce kowa ya zo shago kai baka zo Allah mai gida kai ka san mutanen mu wai bashi na bidu ina so in haɗo da shi wai kowa ka taɓa har mai rake ba ya ma wai sai ƙarshen wata wa in ban da masifa babu mai kosai ma kawai shemun ta wai zai karshen wata ne haɗin babu mai kosai da karshen wata nawa ne na eh dubu hamsin ne ba ɗaya amma kuma gida na tafka kuskure na ba mu ashe shi dubu biyu saboda wallahi hannu sannan sai furta ruwa yake shi yasa to daga yanzu koyaushe ne mun tare ne ajali shi zai zo ya rika karba to shi kenan ma gida eh, ma gida na ke an mu za ka yi tafiya eh. to yanzu in je in haɗo kayana ne in zo mu tafi da ni da kai Ba doga hanga ka tafi ina. Ko inda za ka je ba. Allah ba na san shi. Ka ji me na ce mun tare ne zai zo rika karba. To amma idan ka san mu tari kan na bashi zan dauki kudin abin sha shi. Eh. A radu dubu ɗaya zan dauko uga. La ƙara lafiya ogan mu. Yawwa. Hajiya sanda. Na'am. yanzu daga shagon askin naka muke muka je muka tarar baka na shine muka kamo hanya muka taho nan je a lafiya akwai matsala sanda matsala kuma wace iriya iyayen dangin baban amira su ne suka zo suka yi ta faɗa suka ce su gaskiya ba za su lamunci irin wannan abun ba ya za a ce yarinya ba ta da lafiya ka tsallake ka bata kai tafiya ka wani gari ai kaga ba zai yiwu ba mahaifiyata da wata kuma fa a ah, Allah zai kula da su mana hmm? ai ba wani abu bane komai za a yi musu ita ma Allah zai kula da ita amma fa ta ce kuma tana cikin wani hali zan tafi gurinta kuma har ki rika magana wani wai in zaɓi amira in tafi yaushe na san wata amira ba wata soyayya da na sani a duniya sama da ta ami kuma amma da bakin ki ki rika wani faɗan wai in bi ɗan uwan waye sun ce in bi ta kawai sai in tafi duk wata rigima ta rayuwa ta kaso casa'in na shige ta ne saboda amira ta sanadiyar amira na fara duk wata rigima ban taɓa yin ƙorafi ko kuma in guje ta ba amma kuma ke kina mahaifiyarta ake ce wai in rabu da mahaifiyata ita in bi ta ba, sai na tafi gurin mahaifiyata gobe a yanzu nan ma idan kuna so yan uwan nata in saki amiran zan iya sakinta yanzu nan me ka magana saki kuma amma gobe sai ne tafiyata Allah ya haɗa kowa da rabon shi abin da yake cikinta idan ɗana ne Allah ya sa ta sauka lafiya kowa ina yake zai neme ni Mami, yaron nan ne me ba shi fa da kirki fa yaron nan ba kun ganni ne rashi rawa dadin zama ki saba ka gona zama nisan daga na a zaune ba huta babu wa za ya dube ni gare ni dan ya yo hidima ga rayuwa ta canza ina da din girma na kasa samu za ya fi da ni nisan daga ni ina cikin tsawon yanayi na rayuwa wanda ban tunani ba lafiya dan amme ni da ayuba ne yake son zai ganka zai baka wata gudunmuwa ayuba barka ne mutari ya gaya mun komai duk abin da ya faru to yanzu gashi zaka tafi inda baka san ma ina zaka je wa zaka tarar a can ba su ka riga da ka sani cewa na yi karatun informatics akwai gudunmawa da zan iya bayarwa a can tracing number ko kuma wani abu ne mai kama da irin haka ya kamata yanzu in ina da number ka dama na sauka inda bukatar kai mun zan kira ka to shi kenan ya biya dan ali fatan nasara na gode na gaya ma fita biyu na haka ya riga da ya fi ko ba haka na gaya ma wa yake damuna da waya ne ni ne alai bello annur ne ni nake ta kiran ka ina so in sanar ma da cewa wannan yaron sanda ya shigo gari kuma kowane lokaci zai iya zuwa sai ka tashi daga baccin kai na Allah ya kake kira na me ya faru a sanar da mai gida cewa sanda ya taho okay to na gode Dad, sanda fa ya taso, ya ce yana kan hanyar zuwa nan gari. Wa ya faɗa maka? Na Allah ne ya gaya mu. Kira mun shi a waya. Okay. Ya malam rike waya dadi zai magana da kai na jin um, in dai yadda kake min bayani haka yake to tabbas yana shigowa garin nan zai yi tracking layin nan ne saboda haka abin nake so da kai shine a ɗauki wayar da layin a je can tsibirina na shigowa gari a je ajiye nan saboda zai yi tunanin mahaifiyarsa tana wajen can zai je mu kuma sai mu je mu kama shi ka fahimta na gode akwai wani buri na na tsawon shekara ashirin an zo gabar da zai tabbata an zo gabar da zai zama gaskiya let the game begins Wa alaikum salam. A a a a a a. Eh, za ta ɗaga ni. ya taba menene sirrin ne ke kin ga yadda kike wani walwalwal kina wani sheki kina wani kyalli duk wannan taba taba na fuska ki gaba ɗaya ya shafe gaba ɗaya babu shi me sirrin kai ni na ɗaukan wani laifi ne miki sai ya sabulin izin su kuwa sabulin izin su ne amsa kin da saboda ingancinsa da kwalitinsa da shi ma nake yawo a jakata ba shakka sabulun izin su aiko lallai kuwa ba ta abin a baya ba dole ne ki ɗauke ne ki kai ne inda ake sai da nan domin ni ma na fara amfani da shi. Assalamu alaikum. Sannu ki ne. Sun da dawa. Umar wannan turaren fa ban saba jin sa a cikin jikinka ba. A ina ka samo shi? Kamar ban gani ba. Kawai tambayar ka ne a ina ka samo shi ko kuma gurin wata kaje? Gurin wata kuma? Kinga. Turaren izza su ne. Turaren izza su kuma. Ki ba ma turare bane kinga. Buri spray ne ma kawai kin gan shi saboda ingancin sa daɗin sa inda yanzu shi nake yawo ina ɗan fiffesawa gaskiya wannan tunanin na daɗin ɗan shi amma shi ne kika wani kitin kitin kina ta wani wani wani to laifi ne na yake shinka eh haka ne in kawo miki kina son irin shinka miki gaskiya ne ma ina so a kawo mm-hmm. mu tsirrai anti tashin ki yayi kyau mun gashi da tsaye ko gashi ya baki kuma ya san me nake sa ma man gashi na izza su shi yasa yi wannan baki an tana wani man gashin izza su kwarai ku da gaske bari mu nuna miki Mutum Allah ki shafa mu. Zai shafa miki domin gashin ke zama irin na ko? Ta na gode. <laughs> Domin samun waɗannan kayayyaki a kasuwannin Kano kama abin da ya kama sabulin izasu turaren izasu da kuma man gashi na izasu a kasuwar sabon gari akwai mansur mbi sai ku kira wannan lambar a kasuwar kurmi kuma da ke kano muna da malam abu na jinjiri shi ma sai ku kira wannan lambar sannan a kasuwar kofar wambai nan ma muna da ejin ejin sai ku kira waɗannan lambobi kamar haka wannan duk wanda yake so ya zama dila kama daga cikin kasar mu Najeriya zuwa kasashen waje in su Niger su Kotonu da Chadi su ma sai ku tura text ta waɗannan lambobi ko kuma ku kira waɗannan lambobi a kula da 'yan farisi domin gujewa su in suka kama har garin da kake ko kuma har shagon da kake ka siya za su jawo maka babba asara mun gode